muka ce shiru yayi ya kasa yin magana don a ganinsa magi yadda yake ta yi ta yin amfani da za su tausaya masa illa ma su yi ta shi haƙurin da ba zai taɓa yi masa amfanin komai ba in ba ma'ishi ya aura ba ba zai taɓa samun natsuwa a rayuwarsa ba muka ce hannu ya miƙa mata ya ce ba ni wai ki zanga wani abu ta so ta hana shi wayar don ba ta san me zai yi da ita ba sai zai ba za ta iya hana shi ba ga wayar nan yana gani a hannunta sannan tana so ne su rabu cikin lumana don haka ta miƙa masa wayar tana cewa don allah kada ka shiga inbox dina to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya amshi wayar tare da kura mata idanu ba kya son in ga zantuttukan soyayyar da yake aiko miki ne to ki sha kurin minki babu abin da zai bi da ni ta nan gurin duk da na san ba su kai daɗin waɗanda ni na aiko miki da su ba in dai kalaman soyayya ne sai dai ya biyo bayana ko na yi ƙarya murmushi kawai ta yi bata ce masa komai ba galeri ɗin wayar ta ya shiga ya fara duba hotunan da ke gurin har allah ya sa ya katarin ganin hotunan ta da yake nema ya buɗe bluetooth ɗinta ya suma makin ɗin hotunan sun yi matukar kyau sosai da waɗanda ta ɗauka da hijabi wasu kuma babu hijabi zaune take a tsakiyar gadon mama tana tilawa alkur'ani mai girma minofa ce ta yi ta ɗauka ta sai wasu da ta yi kwalliya sosai da wani jan material biki za su tafi shine minofa ta yi ta ɗauka ta saboda tsananin kyan da ta yi a ranar ya tura su duka a wayarsa sannan ya tura mata nasa hotunan kafin nan ya maida mata wayarta ta amsa tana tambayarsa wai binciken me kai min a waya ne ya yi dan murmushi sirrin ɓoye na duba ta ce ni ya ba ni da wani sirrin ɓoye ok shi yasa kika ce kada in duba inbox ɗinki to ki duba galare ɗin waya ki na aje miki sako ya miƙe alamun zai tafi sai ta fara binciken wayar tata a daidai lokacin ne fawaz ya shigo harabar gidan ya hangi ma'isha zaune a mazaunin da suke zama idan ya zo ita da wani haɗaɗɗen saurayin da haƙiƙa zai iya sace masa zuciyarta zuciyarsa ta so mazafi shi me alakata da wannan saurayin alhali har an kawo sadakinsa gidansu tana hango shi ta miƙe da sauri ta dubi lamir ta ce ga wanda zan aura can ya zo tunda tafiya za ka yi bari ku gaisa dukkansu mazajen biyu kowa zuciyarsa ta kawo kumba ga ɗan uwansa har malamir ya fi jin zafin fawaz a dalilin ta kira shi da wanda za ta aura babu ko tausayin wani hali za ta jefa zuciyarsa sun yi musabaha da juna ma'ishan ta ƙara duban lamir ta ce kamar yadda na gaya maka wannan shine malam fawaz mijin da zan aura insha allahu ina fatan za ku kulla abota da juna lamir ya watsa mata wani kallo na kin wulakanta ni ya ce ina yi muku fatan alheri allah ya nuna mana ranar ya juya cike da mutuwar jiki ya fice daga harabar gidan yana jiwa muryar ma'isha na yi masa sai an jima bai amsa mata ba ya fice sa, saboda yadda zuciyarsa ke ta farfasa abu goma da goma kenan yana takaicin an kawo sadakinta sai gashi da kanta ma take gabatar masa da wanda za ta aura har tana fatan wai su yi abota ai inda za a ba shi umarnin kashe wani rai a duniyan nan to fawaz din zai fara kashewa don yana ganin hakan ne kadai zai ba shi damar mallaka a wurin ma'ishan ba tare da wata tangarda ba suna zaune ne fawaz ke tambayar ma'isha waye kuma wannan da har kike sauraron sa alhalin kin san yanzu kin zama mallaki na anya babu wata matsala da ke shirin kunno mana kai da yi saurin kare kanta wannan da ka gani ba wani bane sai wanda na baka labarin ya zo ya matsa min da zancen aure shi ya sama na ce kai ka turo ka yanzu ma abba ne ya ce a nemo shi masa bayani da kansa babu wata matsala don ko kankani ba na son sa kai kaɗai ne a rena shi ma ya san bana son sa ka kwantar da hankalinka kamar kayi bako ya mutu e dariyar kalmar ta ta ƙarshe ya ce ya za a yin kwantar da hankali na daga yin bako zai mace mu ai ko wanda ya zagi sarki ran sallah bai kai ni shiga tashin hankali ba gaba ɗaya dariya suka yi don shi ma kalamansa sun bata dariya ya ce amma dai yau kin sallame shi kwata-kwata ko don idan na sake zuwa na ganshi sai na rotsa masa kai ba zai yiwu a dinga yi min dundunniya ba ta ce sha kurbinka ban yi tsammanin ko a hanya ya ganni zai sake kula ni ba ko baka ga yadda ya zama kububuwa ba saboda jin zafin gabatar da kai da na yi masa a matsayin mijin da zan aura ba ne ya ce na gani amma zuciyata da har ta tsinki don na lura gayan don wani attajiri ne a garin nan ko ga yanayin suturar jikinsa da tsadaddan motar da na gaya faka a waje ashe duk ya yi a banza ni ne da ya zakaran gwajin dafi na gaya maka ka je ka kwanta ka yi ka da mun shari babu mai kwace ka a zuciyata komai kuɗinsa duk da yana dan sanata hakan ba wai ya burge ni ba ne Fawaz zai ce dan gidan sanata wani sanatan kenan sanata tambari shine mahaifinsa ai ka san shi waye bai san sanata tambari ba ko baka san shi a fuska ba mutum zai san shi a fosta sannan sunansa ya yi tambari a ƙasar nan ana ambatar sunansa a kafafen yada labarai shine ubansa kike nufi ni ma haka yaya abdallah ya gaya min duk da shi lamir din bai gaya min ko shi dan waye ba fawaz ya ce ga. mu bar wannan chapter suka shiga zancen zuwan iyayen fawaz yadda suke son bikin su ya kasance To wani irin mahaukacin zazzabi ne ya rufe lamir a ɗakinsa sai karkarwa da majaujawa jikinsa ke yi. Ya naɗa kansa cikin bargo da ƙyar ya iya lalubo wayarsa ya kira layin mominsa. Tana ɗagawa ya soma magana muryarsa ba ta fita momi ina nan ɗaki na a kwance ba ni da lafiya sosai momi ki zo zan mutu. Bata tsaya tambayarsa komai ba ta yi saurin tahowa ɓangaren nasa. yadda ta ga yana kaduwa sai abin ya firgita ta ta yaya bargon ta zauna a gefen gadon nasa ta kai hannu tana ta taba jikinsa tare da tambayarsa boye me ya same ka ne jikinka zafi raurau ya bude idanunsa da suka kada suka yi jawur ya ce momi yi min addu'a kaina bugawa yake yi kamar zai tsage biyu ta kai hannu ta dafa kan nasa ta ji zafi raɗau tamkar ta dafa ovun sai ta so makarantu addu'o'i ta tofa masa ta tashi ta shiga bayansa ta ɗebi ruwan sanyi a roba ta saka tawul ta zo tana matsewa tana goga masa a kansa zuwa jikinsa sai da zazzabin ya ɗan sauka sannan ta yi waya ta kira likitan su na gida cewa ya zo yanzu ya duba lamir ba shi da lafiya ba daɗe ba likitan ya iso ya duba shi tare da ya masa tambayoyi sannan ya auna jininsa ya ga jininsa ya soma hawa ya dubi hajiya asiya ce hajiya me yake damun sa da har jininsa ya soma hawa sannan akwai wata damuwa da ya sa a zuciyarsa hajiya ta tsaye da idanunta a kan lamir ta ce wai boye me ke faruwa da kai ne kai kuwa me zai dame ka da har zai sa jininka ya hau ba dai magana yarinyar nan bane ya rike taka har ka jefa kanka a hatsari haka ya lalubu hannun hajiya ya rike a cikin nasa sannan ya ce momi daga gurin ta nake da gaske ne wai aure za a yi mata har ma an kawo sadakinta ni kuma ba zan iya haƙura ba mami ta soma lallashinsa ka yi haƙuri ka fitar da ita a ranka ba fa ita kaɗai ba ce mace ga mata nan sai ka ture amma ka tsaya kana ɓata lokacinka har kana so ka janyo wa kanka muguwar cuta a banza ita ko wannan wace iri ce da har za ta hallaka min rayuwarka a banza sai ya buɗe galeri ɗin wayarsa ya miƙa wa momin tasa ya ce duba nan ki gani ita ce momin yarinya ta haɗu ga natsuwa ga addini ni fa ta yi min ita kaɗai nake so ko sarauniyar kyan duniya za ku bani bana so idan ba ita ba ta amshi wayar tasa ta soma dubawa hotunan ma'isha sun burge ta kwarai da gaske bayan kyan ma da yarinya take da shi tana da kwarjinin da a kallo ɗaya idan ka yi mata ka ji ta shiga ranka kamar yadda take ji a yanzu sannan ga kamala da natsuwa a fuskar yarinyar likita ne ya miko mata magunguna yana cewa ga shaja a tabbata yana shan su yadda ya dace a kan lokaci kuma ya yi ƙoƙari ya cire damuwa a ransa mata ai ba su kare a duniya ba balle kai ɗan gata ga ka kyakkyawa ajin farko ai sai dai mata su yi ribubinka kana turewa haba a kan mace za ka tada hankalinka har ta janyo maka hawan jini lamir ya kalli likita a sakarci saboda jin haushin kalamansa ya ce dokto ka san so kuwa ka san illar da so ke yi wa wanda ya so wani wanda yake son bai bashi muhimmanci ba hmm. likita da za ka buɗe zuciya ta ka kalli cikinta da ka sha mamaki don wallahi babu son kowa a ciki komai kankantarsa sai na yarinyar nan wallahi zan iya mutuwa idan na rasa ta dokta ya ce subhanallahi lamir me zafi na kiran mutuwa a kan son ya mace kaji ko kaji ko likita ba shi da wani zance sai na idan ya rasa yarinyar nan zai mutu anya yarinyar nan ba asiri ta yi masa ba zai haukace a kan son ta ya ce momi yaushe mata ta so ni din balle ta min asiri ni da na je gurinta a ƙwararren lokaci har an fidda mata miji eh ni fa na ganta na ce ina son ta ba ita ce ta ce tana so na ba balle har ta je ta yi min asirin da lalle sai na yi mata mahaukacin su wannan fa ba irin 'yan mata ne da kika sani ba waɗanda ke biyo ni har gida wannan ajiya ce daga Allah wadda kuɗi na ko kyau na ba su suka bani ita ba Allah ne kawai ya kaddari faruwar hakan Dokta ya ce kai haƙuri lamir na san so na san illolin da yake wa zuciya amma idan ka yi haƙuri ka ci gaba da addu'a komai zai iya zuwa maka cikin sauki ka daure ka bi shawararta yanzu doktor kana ganin in yi ta addu'a zan iya samun nasara a wurinta ya ce kwarai kuwa addu'a ta kobi mumini ce kuma allah da kansa ya ce ku roƙe ni zan amsa muku ko kana ganin akwai abin da zai gagari allah lamiri saurin girgiza kai ya ce hakika ba wani abu da ya taba gagarar ubangiji don shi kaɗai ne zai ce abu ya kasance kuma ya kasance a nan take to zan dage da addu'a insha Allahu Allah zai ce aure na da ma'isha ya kasance kuma zai kasance dokta ya bubbuga kafaɗarsa yana cewa yawwa mutumina haka nake son ka kasance ni ma zan taya ka da addu'a don addu'ar iyaye tana saurin bin 'ya'yansu ya karasa sa yana kallon hajiya asiya ta dan sauke numfashi hmm. aini tun daga ranar da ya zo min da magana yarinyar nan na ga ya fara neman zaucewa tun a ranar na koma bin al'amarin nasu da addu'a don addu'a ce kaɗai za ta kawo sauki cikin al'amarin likitan ya sallama da su ya tafi hajiya asiya ta yi waya can bangaren ta najla ki haɗu abinci ki kawo ma yayanku ina nan ɓangaren sa baya da lafiya nan da nan najilan ta haɗo sha, kare da nau'in abinci da abin sha ta iso sashen yayan nata ta aji tiran tana tambayar mahaifiyarta ta momi wai me ke damun yaya lamir ne kwanan nan na lura sai in yi ta ganin cikin damuwa da rashin lafiya ja asiya ta dubi lamar sannan ta ce gashi nan yayan ku so yake ya dora wa kansa cuta a kan wata yarinya da yake son lalle sai ya aure ta ita kuma ta riga ta gaya masa an ba da sadakinta shine fa yau har jininsa ya hau yanzu dr madi ya fita talabar tawa najila tun farkon haɗuwar lamir da ma'isha har zuwa yau da ya je iska an riga an kawo sadakinta har mahaifinta ya kira shi ya ba shi haƙuri najila ta tausaya wa ɗan uwanta halin da ya shiga a kan soyayya don kuwa ta ɗanɗana raɗaɗin rabuwa da abin da zuciya ke so ba ta ji daɗi ba a nan mahaifiyarsu tabbata tana lallashin lamir ɗin tana yi tana ba shi abinci a baki dama ko ba mahaifiyarsu ba duk zuri a gidan suna ji da lamir balle najila da suka fi ɗasawa da ita duk da yake ita ce ke bin su suna ji da juna sosai to a ranar bayan sallar magariba sanata ya shigo gari ya zo ya iske lamir kwance ba lafiya sai da ya ci abinci ya natsu sannan hajiya asiya take shaida masa musabbabin ciwon na lamir a kan yarinyar da yake so amma bata gaya masa an kawo sadaki mai shaba ba ta kara da cewa ina ganin ya kamata zan je gidan su yarinyar in roƙi arziki su ba boye yarinyar nan ina tsoron kada mu rasa rayuwarsa a kanta don ya yi zurfi matuƙa a kan son yarinyar nan sanatan ya yi murmushi irin nasu na manya ya ce hmm, hajiya asiya kenan ke da kanki dai kike so lalle sai kin je kin nema wa ɗanki wuri, ko idan kika yi haka lalle iyayen yarinyar za su ce shi ɗan mace ne kin fi son a ce masa haka kenan ta ce to ai gani na yi ba tun ganinsa da yarinyar na so ka je ba gashi yaro ya shiga mawayacin hali har da kamuwa da hawan jini a kan son yarinyar shi yasa ne zan tsaya masa har sai sun ba shi yarinyar kila gani kake yi ba auren zai yi ba ya ce kwarai ina kokwanto akan al'amarin lamir ina tsoron kada in je in shige gaba ya zo daga baya bani kunya da girmana da darajata. shi yasa ke ga ke ba shi goyon baya amma zan je yanzu mu tattauna in ya tabbatar min da gaske ne gobe idan Allah ya kai mu zan je in ga mahaifin yarinyar in har ba su yi mata miji ba sai mu nemi iri jikin hajiya asiya yi sanyi don ta san yadda take so da wuya hakan ta yiwu ita fa so take a nuna wa wanda ya kawo sadakin karfin iko da kuɗi a ninninka masa abin da ya kashe ya bar wa lamir yarinyar don idan ba haka aka yi ba ba ta san irin halin da rayuwar lamir din za ta shiga ba. Masaru,